الماني وهو ما يلزم من وجود العدم شي ماني وهو ما يلزم من وجود العدم shi ne abin da yake nufinta daga samuwansu a wato rashin hukunci an gane abin da yake nufinta daga samuwansu rashin hukunci wala yalzamu min adali wujud baya nufinta daga rashin sa samun hukunci wala adamin da zati ko kuma rashin samun hukunci da za zatinsa kun gane ku duk abin da yake a samun hukunci na lizimta daga a tsohuwa ma ma yanzu min wujubi al'adam ne rashin samun hukunci hmm. rashin samun hukunci yana lizimta daga samuwan shi duk abin da yake rashin samun hukunci yana lizinta daga samuwan shi amma kuma wato mana in an same shi hukunci ba zai yiwu ba kun gano wani ku sannan wala ya zama min adana yi wuju sannan samu hukunci baya lizinta daga samuwan shi don kuma an same shi din ba dole ba ne abin nan rashin hukunci baya ya sa daga samuwan shi ko kuma rashin samuwa dan kuma an same shi abu dan kuma an rasa shi hukunci ba zai samu hukunci baya lalinta ko rashin samu hukunci na'am walmana ma'ana anna asbab al hukm mutawaffiratun ma'anan wannan lalle sababin hukunci ga sunan sun cika wa muqtada zalika an yujad al hukm abinda wannan ke hukuntawa shine a samu hukunci din walakin yati mani'un yamna'u min al hukm sai dai mani'u yakan zo ya ana ainihin hukunci tabbata misaluhu misalin wannan idza qatala al-abd idan uba ya kashe dan shi da gangan da gangan da kuma ƙetare iyaka fa inna muktada zalika an yuqtala al-abd to lallai abinda wannan ke hukuntawa shine a kashe uban inda talabil warasa al-qisas a lokacin da magada suka nemi su kuma gaba tunda dai duk wanda ya kashe wani an ce ya ayyuhan lazina amanu kutiba alaikum al-qisas fil qatl wa ka katabna alaihim fiha anna al-lafza bin naw to da ya kashe idan magada sun nemi hakkin su shi ba kashe shi Wala ke hazal hukum la yaqa sai dai wannan hukunci ba zai auku ba saboda me annahu qad kama mani'un mil. domin mani'u ya tsayu daga gare shi wanda zai hana wannan hukunci tabbata wa huwa al-ubuwa shine wato ubantaka wannan ubantaka shi ne ya zama ne ina ma na tumi da kisas lalle ubantaka ya hana kisas an gani kasancewar shi uba an ce layu ƙabil walid bin walad ba a kashe mahaifi don ya kashe ɗansa an gani wannan ko idan mahaifi ya kashe ɗansa asali ya kamata a kashe shi amma wannan matsayi na shi na kasancewar shi uba shine sababin zuwan yaro duniya kuma yaro ba zai zama sababin rasa shi ba an gane yayi to wannan shine nau'i na mani'u misali yanzu ɗa idan ya zama to uban shi ya rasu abinda wannan ke hukuntawa shi ne ɗa ya zo ya gado ko amma kuma wani lokaci gashi na uba ya rasu dan ba zai yi gado ba saboda mani'u ya tsayu wanda zai hana gadon wannan mani'u shi ne kafirci ko kafirci ya zama shi ne mani wanda zai hana yin gado misali ko kuma bambancin addini sannan za a ga misali a lokacin sallah yayi abin da ke hukunta abin da ke biyo baya shi ne sai lokacin sallah yayi mace ta tashi ta zo yi sallah wujuban amma sai ga sallar bai yiwu ba saboda tana al'ada al'adar nan ya zama to mani umminal min salah ya zama wanda zai kange ta daga yin sallah ba za ta yi sallah ba saboda wannan ma ne ɗin misali an da jana ku akwai misalai da dama da za a iya sanyawa misali yanzu mutum ne ya halatta giya cewa shan giya ya halatta abinda wannan ke hukuntawa shi ne a kafirta shi saboda ya ce shan giya ya halatta amma ba za a kafirta shi saboda an samu mani'u wanda zai hana mu kafirta shi din wannan shi ne shine mai ne wato jahilci an gane sabon musulunta ne shi ya ce shan giya halal ne da yake shan giya halal ne sai muka ci ta ce to wannan ya halatta haram duk mutumin da ya halatta haram ya kafirta amma wannan bawan Allah ba za mu kafirta shi saboda mai an samu mani shi ne menene jahilci shi sabon musulunta ne kwanan na ya musulunta bai san hukuncin abin ba sai ya ɗauka shan giya ya halatta to duk irin wayannan ana suna nan da yawa wanda ya kamata a ce an zartar da hukunci amma kuma sai mani'u ya hana ainihin zartar da hukunci an gane wannan ku to suna da yawa misali kamar shubaha ma ya mu shubaha idan mutum ya zo ya ɗauka abin haka yake shi ba haka yake ba kamar wanda ya ɗauka cewa shan giya ya halatta sai ya zo ya ɗauko wani aya sai ya fassara shi ba zai dai ba misali sannan aka zaka mishi bayani kaga wannan ya zama to mani'u wanda zai hana a kafirta shi na'am wani eh, za a haɗa zuwa ciki yana cikin wani irin kungurmin daji wanda irin wannan hukunci duk bai sani ba to wannan ba za a kafirta shi ba ko da gashi nan abin da hukuncin kafirci ya hau kan shi na'am na'am sulhu tudiyyu sa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم نعم, نعم. إن المشقة التي تجلب التيسير للي مشقة والتي جنيه صوتي وهي المقصود بالقاعدة شيني أقول لك نبي دون القاعدة إنما هي المشقة الطائرة الزائدة شيني المشقة الطارئة الزائدة shine mushaqqa wanda ya bujuru wanda kuma ya karu ala alal jujin mazlum wanda ya karu akan wahala wanda ake nema eh. kun gane wannan ko mushaqqa a mushaqqa wanda ya bujuru mai bujirowa al-azaida wanda ya karu akan kokarin da ake nufi misali yanzu an ce bai sallah sallah mushaqqa ne ko to amma kuma ba mushaqqa bane a tsari'a shi da ma Allah ne ya umarce mu da mai sallah zai ya jarraba mu to sai rashin lafiya ya karu akan sallah din ko ga sallah ga rashin lafiya to rashin lafiya ya zama to al-mushaqqa at-tari'a mushaqqa wanda ya afko az-za'ida wanda ya karu alal jawd al-madlub akan wahalar da ake nema to wannan rashin lafiyan zai sanya mutumin da yake sallah a tsaye a ce zai iya sallah a zaune wanda yake sallah a zaune zai iya sallah kwanci saboda wannan mushaka din tsari a din kun gane wannan ko to kaga wannan wannan mushaka din ya karu akan ainihin wahala wanda ake nema gare ka da shari'a dama wahalan da ake nema gare ka da shari'a shine kai sallah wahala ne amma ba shi bane wahalan da yake janyo taisir rashin lafiya in yazo ya zangi wannan taisir din a sauƙe ma ko misalin sanyi ya tsananta ga mutane da sanyi ya yi tsanani mutane da ƴar suka shigo suka zo masallaci to wannan wahala ɗin ya sanya a haɗa sallah ko kaga wannan wahala ya zama to mushakka a tsa'ira a tsari'a a za'ida alal juhudul mazlub ko kuma tafiya bayan Allah ya ce bai sallah sallah mushakka ne to sai a samu wani mushakka ya karu akan sallah akan akan sallah din shine tafiya tafiya har ya sanya a ce ayi kasaru ko kaga mun samu sauki saboda wannan mushaka din wanda ya karu akan kokari wanda ake nema gare mu da ada'il wajibat na bayar da wajibi wanda ake nema ga shari'a an ce mu yin wawo bi azumi yin azumi akwai mu mushaka, amma ba shi bane mushaka din da janyo taysir din mushaka din da janyo taysir shine mushaka wanda yake tari'a wanda ya afko kuma ya karu akan wannan wahalar kamar ulcer chronic kaga mushakka ne wanda yake ya karu akan asalin yunwan da aka ce mu ci ko to ka wannan wannan wannan ulcer din shine ya janyo mana sauki ya ce to shikenan babar azumi mu ringa ciyarwa ko mace mai shayarwa shi ma wannan shayarwa din wanda yana son ya ta yunwa shi ma ya zama to mushakka a tsari a za'ida alal judul maglub na'am na misal misal zalika misalin wannan as-safaru tafiya fa innahu mazinnatun lil mushaqqa shi tafiya ana zaton a fuskanci wahala a cikinsa. sa ko ba ba ana zaton a fuskanci wahala mota na iya lalacewa ko kuma yan fashe tare ko su ɓace muku kaza wato akwai dai abubuwa da yawa da zai ke faruwa a cikin tafiya وهذه المشقة الزائدة على ما هو من لوازم أداء الواجب wannan shi ne mushaƙa wanda yake mai karuwa ga abin da abin da yake daga cikin lawazin na bayar da wajibi huwa fi'il maqdur alayhi wato ne aiki wanda maqdur alayhi mukallaf aiki wanda mukallaf yana da iko akan kan zai iya yi ne safar da babu tafiya ko ba ba da babu tafiya zai iya yi waliza kaffafa Allah ta'ala an musafir saboda haka Allah ta'ala ya sassauta wa matafiyi نعم فشرع له بعض الأحكام فشرع له بعض الأحكام فشرع له في الله يشرع الكامسة sashen hukunce-hukunce al zaba littafif wanda suka dace ga ainihin sassautawa kasar sala kaman na sallah mai rakawa hudu wal fitr fi rahan nahar ramadan da kuma cin abinci a cikin yin ramadan da abin da ya gaba da wannan daga cikin nafil fili na ibadoji banda wutiri wa nafilatu banda kuma nafila na asba Na'am. Wani wasa sallallahu alaihi wasallam bil hins alaihi ma. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya da kwadaitarwa a kansu. Wa ma kana yatruku hut. Manzon Allah sallallahu bai kasance yana barin wuturi ba. Wala raka'atay nafilatul fajr. Ko kuma raka'o'in nan guda biyu na nafila na alfijr. Fi hadarin wala safalin. A cikin zaman gida ko cikin tafiya duk baya barin. Na'am. Sani. Na biyu. Almarat. Rashin lafiya. Nau'u ahkamun khassa. Shi ma rashin lafiya mushakka ne. yana da hukunce-hukunce ke bantattu wanda ya dace da halin mara rabiya din wazalika kattarfis bilfiɗin fi na har ramadan wannan kamar yin rangwame da karya azumi a cikin yin ramadan mutum ya ci abinci والجمع zuhuri wani asiri fi وقت واحد da kuma jam'i tsakanin azahar da la'asar a cikin lokacin ɗaya daga cikinsu a cikin lokacin ɗaya daga cikinsu. su wal jam'u bainal maghrib wal isha fi waqti ihdahuma da kuma jam'i tsakanin magariba da isha'i a lokacin ɗaya daga cikin su na'am idan sada'at halatul marid zalika idan halin mara lafiya ya buƙaci hakan wa aidan at-tayammum fi waqti ihdahuma ko fi waqti ahadihima ihdahuma ne ihdahuma wa aidan at-tayammum haka nan tayammuma idan kana al-wudu bilma yu'akhiru qur'an idan ya zama to alwala da ruwa zai jinkirta warkewan ciwo ko ba ga ba aw yazidu marra ko kuma zai ƙara yawan ciwon sai aka ba mutum sauki al ta tajlibu taysir Wannan bi mishwaratil atiba wannan bi mishwaratil atiba da shawarar likitoci ƙwararru amintattu hmm. a sami likitoci amintattu su baka shawara kada ka sa ruwa a jikinka in ka sa ruwa a jikinka rashin lafiya zai karu ko kuma ciwon ba zai warke ba saboda haka sai ka yi amfani da wannan ka'ida al-mushaqqa tajlibu taysir an gane wannan ko sai ka ringa yin taimama mai ko ka ringa yin alwala na'am ila gairi zalika mimma huwa muqarrar fi ahkam al-fiqhiyya zuwa ga wani wannan daga abin da yake an riga an tabbatar da shi a cikin hukunce-hukuncen fiqh Wa alaikum salam.

eh wannan ba sai ga shawara ba hmm. abu ya bayyana ai dam al-usul min al-usul بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم السؤال إذا أكره الإنسان على قتل نفسه إذا أنت لستعو مثل أكن كشري يكشو الغي المباشر والمقرأ يدونان da shi wanda مباشرة wanda ya kashe ran kai tsaye da wanda aka tilastawa ya kashe ran duk za su biya wannan za su biya jiya su ma za a kashe su kirayi idan mai tilastawa ya cancanci kisa da ainihin tilastawan shi ولم يستحقه المباشر أغاني فلما فلما يستحقه المباشر أي واتو idan har mai tilastawa ya cancanci kisa to saboda menene shi kuma mu ba shi din wanda ya rungumi kisa din shi ma ya cancanci kisa din an wofi ya demokra a an kal'ala alhali shi a hannun mai tilastawa kal'ala kamar kayan aiki ne kuma gaba shi mai shi wanda ya kisa din a hannun mai tilasta shi ya zama to kamar kayan aiki ne maslubul irada wanda an cire mishi irada tunda shi ba shi da wani iko yanzu an tilasta mai ne yayi ko ba ba shi an tilasta mai ne yake kisa sai kuma yanzu yake kisa an ce su bi gaba ɗaya sai an kashe su da mai kisa din da mai tilastawa to menene laifin mai tila a mai kisa din tunda shi mai tilastawa tilasta mishi yayi na'am jawab jawabi anan wajen ka qa'ida annahu idza ijtama mubashir wa mutasabbir akwai ka'ida cewa idan mubashir da mutasabbib suka haɗu addaman alal mubashar. to hasara ya tabbata ga wanda ya mubashara ne an gane wannan ko da mubashir da mutasabbib wanda ya rungumi kisa ɗin, da kuma wanda ya sababa kisa ɗin kamar wanda ya tilasta ne shine ne shine to idan shi mubashir ɗin wanda wanda ya kisan da kuma wanda ya wanda sababa kisa ya tilasta ɗin, idan suka haɗu an ce hasara ya tabbata ga mubashir ɗin. wanda ya rungumi kisa din illa fi ne. sai dai cikin halaye guda biyu illa idza kana mubashir la yumkin tadminu sai dai idan shi mubashir ba zai yi ya biya ba ba zai yi ya dauki asara ba misali aw kanat al mubashara mabniyatan ala sabab ko kuma ya kasance shi wannan mubashara din an gina shi akan sababin misal an yaqtula hadha ar-rajul qisasan bi shahadati shuhud misalin wannan mutumin wato yayi kisa eh? Misalin هذا ya kashe wannan mutumin kisa kisa na tasi, da shaidan shaidu misali mutum an yaka wato wannan mutumin ya kashe wani mutum kisa na tasi, da shaida na shaidu shaidu suka ce wane ne ya kisa sai shi ma wanda ya kashe shi an gano wannan kaga ya zama bashir amma ya yi kisa ne da shaidar mutane cewa wani ne kashe ma dan uwa misali sun mai yanzu shuhud sannan daga bayan sai shaidar su dawo su ce wa amma na qatla sai ce wallahi mun kashe wani da gangan wallahi a nan wajen wannan shaida din an yi kuskure wala da gangan aka wato da gangan mu kashe shi a nan wajen wato zaman ya tabbata gawa da shaidu shaidun sun ba da shaida wanda ba daidai ba ko har sun sanya yayin kisa daga bayan sun nuna kuskure ne abin da suka yi to kaga shi wancan wanda ya mu bashara din ya yi kisa din ya yi kisa ne da shaidan shi to shine mu bashir su waye kuma bol shaidu to waye za ka shi yanar wajen su shaidun za a kashe kuma shaidun za su biya diya wa misalu ma la yumkinu tadmiru misalin abin da bai yiwuwa ma la yumkin nan rajulun alka rajulan amamal asad misalin abin da zai yiwa a a hazara wato a biya shine mutumin da ya jefa wani mutum a gaban zaki fa kalahu al-asad sai zaki ya cinye shi na'am fa indana al-an al-mubashir eh a wajen mu yanzu akwai mubashir akwai mustajab wai mubashir zaki ne mubashir amma waye mutasabbib kaga wanda ya wurga shi ne ya zama sababin wato a kashe ainihin mutumin فالضمان على المتسبب أنا وزن حسارة دوكا حسارة إما كساني يا تبتا كشي متسبب لهم لأن المباشر غير أهل للضمان لو مشي مباشر Ba mu باشي ذاك كده ما wa muna إيه وهنا مسألة أنا وزن أقوى مسألة امرأة خرجت وابنها إلى السوق وكما تعد تبتا da ita da ɗanta zuwa kasuwa. Maja insanun wada asu. sai wani mutum ya zo ya tunkuɗe shi ya ingiza shi tsamanin ana sa'iq wato zai ya zo ya ingiza zuwa ga wani waje sai mutum ya lalata wani abu to a nan wajen hasara ya tabbata ga shi mai tunkuɗawa din illa iza al'adun sai waje sai dai idan misali ala wajen la ya tamakan sahi muhammed ikabira sai dai idan za a al'awu fi wani dai ya jefa shi a fuskan mota wa akan fuskan da la ya tamakan sahi muhammed ikabira wanda shi mai motar ba shi da ikon tsayar da motar wa hunar da man alal um to wajen hasara ya tabbata ga uwa li'annal mubashara sai dai idan ta jefa shi a fuskan mota akan fuskan da ba zai yi ma abocin ya tsaya ba li'annar mubashara huna mabaniya al sabab domin mubashara nan wajen an gina shi akan sababi wal mubashir al'an ma bi yadihi hila shi mubashir din ba shi da dabara an jefa shi ne ma yumkin an yata'akhkhar ba zai yi yayi jinkiri ba wa hadhihi qa'idatu mufida wannan qa'ida ce mufida wa kasiran ma yas'alu nisa' an misal hazin sura hmm. da yawa mace mata suka yi tambaya ga misalin irin wannan sura din ta atakunu masalan tarakatul ibn ma ikwati sai ta kasance ita uwa misali ita mace ta bar jariri tare da 'yan uwansa al'ada kamar al'ada fa ja sai da yara sayyara fa da azabu sai ma abocin mota ya zo ya ingiza shi ya buge shi atakunu al'um sai uwa ta ce inna alaysa alaiha tamam ta ce ita ba za ta biya ba tunda ai shi motar ne zai ingila shi addaman ala sahibu sajara hasara ya tabbata ga ma'abocin mota wannan ingantacce ne an annal umma ala qatu hawla barka birka da a ce uwa ta jefa yaro da ta bashi a wajen wani kududdufi wani ɗan ko wani rami aunar ko wuta sai yaro ya fada ciki wata karfi ya huna na sai ya fada nan wajen ta bashi a kusa da wajen sai ya fada na huna inda na mubashara a nan wajen a wajen inda na mubashara a nan wajen akwai mubashara a nan wajen mubashin ruwa da mubashin ruwa shi wanda ya fada din kai tsaye lakin yaron ya fada kai tsaye ko ba gaba lakin da fi lalata yakun an yakuna zaman alai sai ba zai yi shi jariri ya zama shi zai biya ba فتكون العم هي المتصدقة ita uwa da ta zama ba ta yi sakaci ta bashi kusa da gudun jini a ya fada kusa da rami ita uwa za ka biya in har ana biya eh, rajulan misalin wani mutum ya kai farmaki ga wani mutum hmm. fa yadribu bihi sai ya bugi wani mutum da shi shi hasara ya taba daga mai dukan li tal'anatu biyar da yi. shi wanda ya ɗin ya yi amfani da wani mutum zai bugi wani a gar wannan hmm. wani mutum ya ɗauki wani mutum sai ya bugi wani mutum da shi kuma ka ɗauki ka wani mutum haka da kai haka sai ka buga ma wani mutum ya ga wane ne ya mubashara wanda aka buga shi mubashara da yana hazar da zai bashara kal'ala shi wannan amma kuma shi mai dukan faddaman ala zarin wanda ya duka shi zai biya da an da zai shara wanda ya ba shara din kamar kayan kayan aiki ne shi ya zama kamar ayyan yi amfani da kamar karfe ko sanda an bugi wani shi ba ya zama an ayyan amfani shi an bugi wani mutum da shi a gani ya biye da shi shi babu komai a hannunsa wa illa fa innahu yumanihu wa yusarrif to in ba haka shi inda yana da wani abu zai dan yi zai dan kare kanshi yayi ihu yayi turuwa a zuwa taimake shi na'am wala da man alal fadlu shi wanda aka buga matsugubi shi wanda aka bugi wani da shi babu hasara gare shi wanda aka bugi wani da shi shi shi din wanda aka wanda aka buga aka buga ma wani li'annahu kal ala da ya zama kamar kayan aiki ne kal asa allati turba bi al insan shi ya zama kamar sanda wanda aka bugi mutum da shi ko kamar sanda wanda aka bugi mutum da shi saka wancan mutum shi zai biya shi mutum tarbi na'am eh, eh. sai wani yami eh a tungiya ta sagito sai ta ga burki a tsaye ya taka ya taka shi wancan ya kamata shi ma ya dan ya kurbe kulawa ai mutum na tuki ya yi duk ko wani bangare shi ma yana kulawa eh to shi ne kaga ya bi yana bi bamba to bamba ya yi kuskure ai shi zai biya na wa alaikum salam eh ba kodi shi bane wani lokaci mubashir ana tilasta mai ne yayi wani lokacin lokaci mubashir za a tilasta mai yayi abu ko kuma ya zama to mubashir da karamin yaro ne jariri zai a yaro ne karami misali a gani kuma makwabci ne bai cikin hayyace shi kudi wanda lili na'am na'am na wa raka sallallahu alaihi wa sallam bismillahir rahmanir rahim ayin qala qa'ilun idan mai magana ya ce, lazi ya ala anna al-amra li hadhihi al-abraq allati qala al-muallif menene abin da yake nuna mana a akan jawalalle umurni li hadhihi al-agrad allati qala al ga waɗannan ga manubobi wanda mawallafi ya faɗa na kulu sai mu ce wato karinoni da kuma siyaki na magana suke nuni akan wannan cewa lalle al'amari ga yanda yake nan wa bi hadha urifa anna al-qara'ina wa siyaq kalamu wato da wannan ake sani cewa lalle karinoni da kuma siyaq suna wato magana ne wanda lahu ahamiya eh karina da siyaq suna da muhimmanci sosai a wajen fahimtar manufa na jumla ko ba gaba idan mutum na so ya fahimci manufan jumla da kyau ya duba karina ko siyar. laysa kullu kalima ta'ti fi mawdi'in bi ma'ana wato ba wai kowace kalma take zuwa a wani waje da ma'ana ta'ti fi kulli mawdi'in bi hadha al-ma'na kuma yake zuwa ko ina da wannan ma'ana ba wal qara'in was siyaq la shakka annaha la ta'thira wato da karina da siyaki ba makawa suna da ainihin tasiri a wajen canza ma'anin magana a ra'aita lauƙala ƙa'il shin baka gani ba da mai magana ya ce Ana yau da autin firashin dilgada. farashin lilgada yau ɗin nan na kira masu yin shimfiɗa zuwa ga cin abinci fakai bai ta na an ya kunar gada yaya za su tsoranta ya zama to wannan cin abinci aljawab ya kunu ka da'un afiyar wato tun da ya ce ya kira masu shimfiɗa masu yin aikin shimfiɗa an gane shimfiɗa abu to a nan wajen jawabi a nan shi ne cin abincin zai zama to irin cin abinci ne normal an gane na tawazu ba wai cin abinci na kashe kuɗi ba tunda ya kira mutane ne wanda yake ba manya-manyan mutane ba a gari ba manyan mutane na kira masu kwashe bola su ci abinci kaga san masu cin abincin ba wai irin cin abincin ba ne wanzu a kashe kuɗi da yawa cin abinci ne adiya na al'ada wa akhar qala ana da autul yawm almalin lilgada. idan kuma yace yau na gayyaci sarki dan zo ya ci abincin rana kai fa yakunu gada yaya cin abincin rana zai kasance iri ɗaya ne والجواب يكون غداء عظيما jawabi nan wajen zai kasance wannan abincin cin abincin zai zama mai girma ya liƙu bil malik irin cin abincin da ya dace da tsarki. na fal kalimatul gada fil misalain wahida wato kalman gada din nan wato a cikin misalai guda biyu duk ma'anarsa duk guda ɗaya ne walakin al qara'in wa siyaq da al talifu sai dai qarina da siyaqi ya sanya suka saba a cikin ma'ana ko baka ba انظر كيف القرائن والسياق توجب ma'ana. Ka duba yadda karina da kuma siyaki ke wajabtar da canza ma'ana misalin aka. inda ma naqra'u qawluhu ta'ala wani misali daban inda muke karanta magana Allah ta'ala Allahu allazi kalaka as-samawati wal arda wa ma bainahuma Allah shi ne wanda ya halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu? Tace ayyamin. A cikin kwanaki shida. Mastawa alal arsh. Sa'annan ya daidaita a akan al'arshi. Na wa nasaru qawluhu ta'ala. Da kuma karanta inda Allah ke cewa fa idan sawaita anta wa man maka alal mulk. Idan ka daidaita da kai da wanda ke tare da kai akan jirgin ruwa. Kaga Allah ya daidaita kai ma ka daidaita. Shin za mu ɗauki daidaituwa iri ɗaya ne? Wa halin. To menene? Na'am. هل يمكن أن نفهم من استواء من استواء الأول من الاستواء الأول شيء زي يو مفهمتا دقا استواء نفرقو فهمنا من استواء الثاني كما يندم كفهمتي استواء نبيو مجد ديتوا إلي ديني مجد سامبومبتا قرينا نعم الجواب لا جوابي أنا شيني آآ لأن المضاف إليه يختلف domin wanda aka jingina ma wannan abin ya saba wanda aka jingina ma istiwa'i din a na farko shine Allah ko Allahu allazi khalaqa samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa ala al arsh anan Allah ne ya daidaita kan al arshi can kuma menene fa idza stawaita anta wa man maka ala al fulk idan ka daidaita da kai da wanda ke tare da kai ala al a jirgin ruwa wala budda an yakhtalifa al ma'ana to ba makawa ma'anan ya saba misalun akar an gani na misali daban kuma indama na qara'u layi a ya'zab inda muke karanta maganar Allah subhanahu wata'ala bal yadahu tani a hannayensa a shimfiɗa suke shi Allah hannayen Allah a shimfiɗa suke hallaka ya hatayn yadayn misl qawli ta'ala shin za mu fahimci cewa lalle wayannan hannaye guda biyu daidai suke da inda Allah ke cewa Na bima kasabat aydin nas ظهر الفساد في البر والبحر bima kan bar aidin na barna ya bayyana a tudu da teku saboda abin da hannayen jama'a ke aikatawa aljawab la za mu iya fahimtar hannayen guda biyu iri ɗaya ne da hannaye na Allah da hannaye na bawa um, suna kawai suka tara an gane ku amma kaifiya din kowanne daban-daban aljawab la jawabi shine a taktalifu bi hadhihi mudafun ilay suna sabawa gurgudan wanda aka jingina masa ko idan falkara'in hiyar lati tu'ayyin ma'ana misali mu ce yanzu malam abdulmumin ya ba da taimakon masallaci sannan kuma dangote shi ma ya ba da nashi daga taimakon sun bambanta sunan kawai shi ne iri ɗaya taimako amma su yaƙi ya nuna mana wato akwai tazara mai yau tsakanin taimakon abdulmumin da kuma taimakon dangote a gani to haka abin yake na'am idan falqara'in hiya allati tu'ayyin ma'ana in ba haka ba to in ko haka ne shi qarina shine wanda yake ayyana ma'ana wa min thumma tajidu mas'alatan fiha amrun yakhtalifu ulama to anan wajen kakan samu wata mas'ala a cikin ta wanda malamai sun yi sabani a cikin ta hal huwa wujub aw huwa shin wannan mas'ala din na wajibci ne ko na musabanci ne ربما يخرج بعضهم عن هذا عن هذا da yawa wani sashen su yakan fita daga wannan duka gabaɗaya ɗaya wa yaqulu hadha lil ibaha yace ma wannan na ibaha ne hadha lil tahdid wannan na tsoratarwa ne duk gaba ɗaya gwargwadon ɗari na Thank you. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك